kirkash to a yayin da babbar sallah da yake gabatowa kuma musulman duniya ke ta murna da jin daɗi sai ga shi musulmai a cikin najeriya kuma na kokawa dangane da yanda raguna suke ta shangoran zabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da ya mai mu in ka ji gaba ɗaya babu tausayi kuma babu tausayawa sannan kuma babu alamun cewa dai akwai imani a dukatan masu sayarwa masu mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku jara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne da zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin maka ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna tare da kuma nemo muku rahotanni da su. Masu mu a halin yanzu dai sai ku da zaman ku ɗab domin jin cikakken rashin imani wanda mutanen ƙasar ta Najeriya suke yi akan 'yan uwansu musulmai. Yayin da kasa da mako guda ya rage a gudanar da bikin babbar sallah a faɗin duniya, a Najeriya kuma al'ummar musulman ƙasar sun fara kokawa kan tashin farashin ragunan layya. yayin da wata ziyara da bbc ta kai wata kasuwar dabbobi da ke babban birnin tarayya abuja a kubja tare da matsakaicin rago na kaiwa naira dubu ɗari uku zuwa naira dubu ɗari hudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una A zalika wasu masu saya da suka je kasuwar ɗaya sayan ragunan sun bayyana cewa a yanzu tashin farashin ya sa suna tunanin anya makuwa za su yin wannan layya da muka da ya tuntuɓi wasu kwasumomi a gurin da ya masu mu sun tabbatar mana da cewa inda wani bawan Allah da muka yi da shi mai suna Abubakar Garba ya ce gaskiya sun yi tsada sosai idan aka kwatanta da bara da bara na ɗauka ba zai wuce dubu ɗari da hamsin ba haka babban dabba ita ma ta kasance amma yanzu suna sun na maganar cewa dubu ɗari uku gaskiya ba na jin zan iya yin layya a wannan karo sai dai kuma a nasu ɓangaren masu sayar da ragunan na cewa laifin ba daga wajen su yake ba domin shi kansa abincin ragon ya yi tsada kana farashin jigilar ragunan daga inda suka suke sayowa ya tashi duba da ƙarin man fetur a cewar wani mai sayar da raguna a kasuwar malamin malam lamin kano ya ce yanzu duk rago ɗaya daga kano zuwa abuja akan naira dubu goma ake kawo musu shi ha kuma ko a can ƙauyen inda muke sayo shi sun tashi wanda muke saya naira dubu ɗari biyu yanzu haka sai mun saka naira dubu ɗari biyu da hamsin sannan za mu iya saya Laye dai sun ce mai karfi a gurin mafi yawancin malamai na musulunci inda sun an tabbatar da cewa sun ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma tana da asali tun daga lokacin annabi Ibrahim alaihi salam annabi ya kwadaitar da ayita shi kansa ya yi ya kuma yi kira ga al'umma da su ana yi layya da dabbobi nau'in raguma raƙuma da nau'in shanu da nau'in tumakai wato tunkiya da akuya da kuma rago ko awaki sai dai da mafi mahimmancin ciki shine a addinin musulunci a kowace shekara akan samu tashin farashin dabbobi da ake yin ta mutane dama dai suna koka gane da yanayin da yanda rashin imani da yake shiga zukatan masu yarwa sai da kuma sun ƙara koka akan tashin man fetur nan ba karamin ƙara agiza mai kan tuyoyi ba domin da ya ce yana ɗaya daga cikin abubuwan ma da yasa abubuwa suka ƙara tsada a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kama har da su karan kansa raguna da kuma saniyoyin ma sai da mai fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala kama na agaji ya kuma shiga lamarin a kullum a kuma shi sannan kuma shi sarta kafin da ya zuwa lokacin masu mu an ne muka muku karshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna nema alfarmako da idan wannan shine shugabar ku wannan chata mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma kan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zaran mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna tare da kuma neman rahoton da ɗumuɗumin su masu tsaron mu da ƙarshe mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku a dai muka muku rahoton cewa raguna sun yi tashin goron zabi saboda sanadiyar tallafin man fetur wanda aka ci da kamar yadda masu yawa suka koka aka zalika su ma masu suna ta tashi suna ta kokawa kan yadda a yanzu karamin rago ake samun shi akan dubu ɗari uku ko kuma dubu ɗari hudu masu mu me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna da sakon naku a shamu na karta kwana wato comment